hukumar samar da agajin gaggawa ta nema ta ce an kawo ƙarshen matsalolin nan na cututtuka da suka barke a wasu sansanin yan gudun hijira da suka hada da cutar amai da gudawa da kuma cutar kyanda wanda ya sanadiyar mutuwar wasu mutane da ma ƙananan yara an dai samu barkewar waɗannan cututtuka ne da yan makonni da suka gabata sakamakon matsaloli da aka fuskanta na rashin tsafta a irin waɗannan sansani na yan gudun hijira wanda hukumomin lafiya da gwamnatin jihar suka zaburo don magance yaduwar waɗannan cututtuka shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ta nema da shiyar arewa maso gabacin najeriya alhaji Muhammad Kanar ya shaida manema labarai a wani taron da suke gudanarwa na masu ruwa da tsaki kan kulawa da waɗannan 'yan gurin hijira. Ya ce yanzu haka an magance waɗannan matsaloli. An samu barkewar cututtuka guda biyu. Ɗaya an samu barkewar kwalara wanda ta fara daga sanda kiyarimi ko kuma daga cikin kusa da sanda kiyarimi ta shiga kam ɗin kuma aka samu har rasuwar rayuka daga cikin To amma da ikon Allah akwai 'yan majalisar ɗinkin duniya wanda suke kula da harkan lafiya da kuma ita primary health care na borno federal na kasa da kuma mu kamun aka haɗu gaba daya aka dunkuma wannan aikin alhamdulillah yanzu wannan abin ya tsaya alhaji kanar ya ce waɗannan matsalolin yaduwar cututtuka da yi. bai da saba na yan gurin hijira da ke shigowa cikin garin maiduguri musamman ma waɗanda ke fitowa daga wasu kasashen ketare. wannan mutanen da suke shigowa ƙasar suna shigowa ne daga bakin boda na kamaru suna daga cikin kamaru ne amma suna cikin kurmukun jaji wanda ba sa samun abubuwa kamar na rigakafi allurorin rigakafi da yayan to daga cikinsu ne muka samu irin nan shi na measles wanda aka fara musu wannan maganin kuma alhamdulillah shi ma dama kamar mutum 24 ne kuma an tsayar to ko banda wannan batun barkewar cututtuka waɗannan sansani ko akwai wasu matsaloli na daban da ake fuskanta ka dai Alhaji kaza din da abin da ke cewa akwai matsaloli da yawa wanda yake wanda yake kula da mutum kan dole ba zai rabu da matsala ba kuma ana kokari daga an shawo kan yanzu kaman allah misali bayan gida zai iya cika a cikin sati biyu wanda a ya akwai bayan gida kaman 100 hamsin wani 100 amma zai duka za su cika a sati to wayanda suke aikin kwashe shi yakan kure musu ba su gama kam ɗaya ba wani kam ya ci saboda haka ah, za ta ga kan cewa wannan irin wayannan abubuwan suna amma duk da haka ana ɗaukan ah, ma'aikata na waje wanda kamfanin nuka waɗanda suke wannan aikin suna taimakawa don wannan yan gudun hijira a cikin maiduguri kawai wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a wanda suka shigo yan kwanakin nan a wanda suka shigo kwanakin nan sun kai dubu hudu da ɗari shida da wani abu cikin wata ɗaya kenan cikin wata ɗaya wannan taron ya taɓo musu sake buɗe makarantu da aka rufe sakamakon kafa sassanin yan gudun hijira irin waɗannan makarantu wanda kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar kwamad musa ino kubo ya ce cikin wannan wata na oktoba ne za a sake buɗe wannan makarantu kuma suna tabbacin cewa za su sa ma waɗannan 'yan gurin hijira wuraren da ya dace muna iya ƙoƙarin mu mu gani cewa duka wayanda suka samu matsala daga wurare da dama da aka ajiye su a makarantunmu mu sama musu wasu wurare inda za a mai da su domin ba zai yiwu ya kasance ana karantarwa kuma wayannan mutanen nan suna gurin ba za a samu matsala kuma mun yi iya kokarin mu mun gano wuraren da za mu mai da su muna ba da tabbacin kuma cewa duk inda za mu mai da wayannan mutanen ba zai kasance ƙasa da inda suka bari ba wato a ina nufin dole ne zai kasance akwai ruwa na bukatansu abinci kamar yadda ake basu a makarantun nan haka kuma akwai wadataccen tsaro a duk inda za mu kai su kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno kuma da musa ino kubo kenan ke bayani game da kwashe an gudun hijira daga irin waɗannan makarantu don sake buɗe makarantun da suka yi fiye da shekara guda a rufe sakamakon rigingimu da ya daidaita al'umma daga garuruwansu wadda aka sa masu mafaka a irin waɗannan makarantu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya